Malam Haruna akwai rahotanni da ke nuna cewa an kwato garin Goza daga hannun kungiyar Boko Haram. Wani karin bayani za ka yi mana akan haka? Eh haka yake kabar yanzu da muka samu bayanai daga hukumomin tsaron Najeriya wanda ke dauke da sa hannun Beji a Chris Olukolade wanda ya tabbatar mana da cewa hukumomin sojan Najeriya ko kuma rundunar sojan Najeriya ta samu nasarar kwato wannan gari na Goza. Bayanan da muke samu kuma shine kamar yau suka samu damar kwato wannan gari daga hannun waɗannan mahara wato 'yan Boko Haram. To ta yaya suka karbi. garin akwai wasu alamu da suka nuna an yi ba ta kashi ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma a'a kawai salin alin aka karbo garin. Eh kamar bayanan da suke nuna shi ne sun fatattaki waɗannan mahara daga wannan gari na Goza bayan sun samu nasarar fatattakan su kuma sun aike ma da wasu hotuna wanda suka nuna mana cewa a wannan gari ne na Goza kamar akwai wani makaranta da ake koyar da sojoji 'yan sanda wato 'yan sandan kwatar su zama da ake cewa mobile training school a nan garin gozon yake mm. to mun ga hoton wannan makaranta da kuma sojojin najeriya a cikin wannan signboard da ake cewa mobile training school eh. na cikin makaranta sannan ko wata motar yaki na soja wada. tabbacin cewa waɗannan mahara su ke rike da shi a watannin baya wadda har a wani lokaci da su yayan kungiyar boko an kaftar da wani hoton bidiyo hmm. sun nuna motar suna amfani da ita to sun nuna mana wannan hotar a cikin hotunan da suka turo sanar da wasu makamai na bindigogi hakanan da sauransu na alamun cewa daga hannun waɗannan mahara aka karbo ko eh. bayanin da ke yi shine waɗannan mahara da dama da su an kashe su wasu daga ciki kuma sun tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare wadda suka da Nijar da Chadi da kuma Kamaru amma eh. suka ce ba za su kyala abin hakanan ba za su ci gaba da suka ce lalle sun cewa sun kamo waɗannan yara mutane kuma fa akwai kamar misali a ce an jikkata wannan ne ba su nuna mana ba kuma ba su nuna mana adadin mutanen da suka hallaka ba babu shi a wutan kuma ba su yi bayani a bisa bayanan da suka aiko ma manema labarai ba game da wannan hmm. bayanai da suka aiko mana na yau sun nuna cewa kamar wannan shine gari na karshe da aka kwato a hannun waɗannan mahara kuma bisa bayanai da muke samu dai shine akwai kaman garin Kalabalgi akwai garin Abadan hmm. wanda har yanzu na hannun waɗannan mahara kamar misali mutanen gari ne suke cewa cewa musamman ganin cewa an ce an kwace garin Goza musamman yau a na jajibirin zaben Najeriya mai zuwa a gobe. Gaskiya kowa na nuna farin ciki da shi kowa ya san irin mummunan illa da wannan rigingimu ya haifar ma musamman ma a rumman jiha. Walle walle wana ta ɗauki kama kai.